Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na noma yanki talauci. Shirin da ke mayar da hankali kan aikin noma da kiwo da kuma kare muhalli tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. Shirin na yau dai zai kai mu ne jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. inda gwamnatin jihar tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin manoma da wasu kamfanoni masu zaman kansu ke kan aiwatar da wasu shirye-shirye da suka tanadi bunƙasa aikin noma a jihar. Shiri na farko dai ya shafi yadda gwamnati za ta yi wa manoma gata wajen samun kuɗaɗen tafiyar da aikin gona da kuma shiga tsakanin manoma da wasu kamfanoni domin samun ingantaccen irin shukawa da kuma samun taraktoci da za su yi masa aiki da dai sauransu. Yayin da shi kuma kamfanin Dangote tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Kano suke kan aiwatar da wani shiri domin bunƙasa noman tumatir a jihar. Za mu ji ƙarin bayani kan waɗannan batutuwa, to amma da farko na tattauna da shugabannin ƙungiyar manoma fadama a jihar Kano, domin suna daga cikin waɗanda za su fi cin moriyar waɗannan shirye-shirye. Ga kuma yadda zantawar mu ta kasance. to madalla muna tare da alhaji umar muhammad tsara shugaban kungiyar manoma fadama na jihar kano da kuma mataimakin shugaban kungiyar na jihar kano alhaji abdulmumin gudil da kuma shugaban kungiyar manoma wato fadama na karamar hukumar mulkin gudil a jihar kano wato dan yaro kawu barka ku da warhaka barka da yamma to madalla idan aka ce noman fadama a nan jihar Kano an san cewa kun shahara ainan bari mun fara da shugaba Alhaji Umar Muhammad Tsara shin idan aka ce noman fadama a cikin jihar Kano waɗanne yankuna suka fi fadamar da ake bukata domin yin noma kenan to alhamdulillahi idan aka yi magana noman fadama a jihar kano za ka ɗauki ƙananan hukumi a kusan guda bakwai ko takwas misali akwai yankuna da suka zo daban-daban yanki na farko shine za ka ɗauki kura garin malam da bunkure sanai da aka zo yanki na biyu za ka ɗauki bagwai da wasu yankuna na ƙananan hukumomin tsanyawa da kunci in aka zo yanki na uku za ka ɗauki irin su ƙaramin kuma ɗanbata da gezawa da minjibir sannan an ka sake zuwa kano sakai nan gaba za ka ɗauki irin ƙananan hukumomin su wudul gaya ajingi da albasu in kai yamma za ka ɗauki ƙananan hukumomin irin su ƙaraye da take a calagoji dam da rogo da ƙiru idan ka sake yin shiga tsakiya za ka ɗauki ƙananan hukumomin su kabo da rimin gado domin akwai manyan damadamai su ma nan da suka haɗe waɗannan yankunan ƙananan hukumomi har da gwarzo in ka sake yin tudun wada da doguwa da kuma waɗansu yankuna na kibiya da wani ƙarshe na sumaila da takai nan ma akwai wurare da dama da ake noman tumatiri da sauran kayan lambuka. Yawwa ka ambaci tumatiri amma baya nufin cewa shi kaɗai ake noma a cikin waɗannan filaye na fadama masu ɗimbin yawa da ka ambata. Na'am wannan ba shi kaɗai ake noma a wannan wuraren da na safa maka ba amma na farko dai shi tumatiri kwarai da gaske ana noma shi da yawa a wannan wuraren da na safa maka. Sannan abu na biyu akwai albasa akwai tattasai akwai rake akwai kayan lambu irin su attarugu da sauran kayan lambu irin su kankana irin su karas kabeji da dukkanin sauran kayan lambu da ake noma. To ma da labarin kuma wajen mataimakin ka wato Alhaji Abdulmumin Wudil. Ah, Alhaji Abdulmumin Wudil shi ciyaman ko kuma shugaban kungiyar ko ya bayani kan inda ake da filayen noman rani musamman a jihar Kano. An san noman rani abu ne mai buƙatar aiki da taki da iri mai kyau. Me alakar ku da ma'aikatar bunƙasa aikin noma ta jihar Kano ta fannin sauran muku da kayayyakin da kuke bukata? To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. sunana abdulmumin adamu wadil hakika alakar mu alaka ce mai kyau kuma tana taimaka mana musamman gwamnati ta yanzu magana gaskiya ni na daɗe ina aikin gwamnati kuma yanzu na da wajen shekara ashirin ina zaman kai na zama manomi kaci tana taimaka muku da me tana taimaka mana da abubuwa da yawa kamar kamar taki kamar iri kamar su tantan kamar su duk abubuwan da ka sani na yanzu kai a halin yanzu ma dai ban taɓa kanin gwamnati da aka yi tun lokacin audu bako kai kafin ma lokacin audu bako gwamnatin da ta kamanta irin wannan tun kafin audu bako amma wannan aka ce aka ba ka iri aka ba ka famfo ka ko aka ba ka maganin kwari aka ba ka taki kai da waɗansu ma ɗan kuɗi na tallafi yanzu ɗin nan ma da gani muka fito tun daɗa muke mitin da kwamishina saboda ta irin abubuwan da muke so wannan gwamnati fa wala ta lani ba da gani na ba gani irin ta tun lokacin audu ba to za mu dawo mu ji karin bayani kan abubuwan da kake kafa hujja kai bari in je wajen alhaji dan yaro kawu wato shugaban kungiyar manoma fadama na karamar hukumar mulkin wudil a nan jihar Kano ah, an san cewa wudil din ma na cikin yankunan da ke da fadama da kuma ruwa a can yau idan aka ce noma me kuke noma ana yanki eh alhamdulillah assalamu alaikum suna dan yara kawo udul shugaban kungiyar kalma ta kalmar kuma udul kusan duk abin da ke nema na noma a bangaren udul muna da shi muna noma kayan marmari muna noma kayan lambu muna noma albasa rake tumatir karas kankana kuma duk a harka aikin fadamana alhamdu kuma a yanzu muna da kungiya ta manoma ta fadama kusan hamsin da biyu mai certificate ma banda wani suke suna na sun haɗa kansu suna jiran ganin dan ci gaba da muke samu su ma sun kawo kansu muna muna guna a taimake ke da su. To kamar ita kungiya da kake jagoranta me ya aikinta wanda ke amfanar manoma me take yi? Alhamdulillah babban fa'idar kungiya da farko ma mu na farko tana sada zumunci kuma tana taimakon kai da kai domin ban ta hanyar kungiya ba ta yadda wani ma zai san wani sai dai ko a haɗa kasuwa kuma ta hanyar kungiyar tana ba da wakilci ga muncaccen mutum kuma misali kungiya uku ta noma wani abu za a ta mutum biyu su je su sai da kayan su kawo musu kuɗin su maimakon da kowa zai ta yi tafi in ka da samun wani cigaba na ragin ko haɗarurka ko kuma na kashe kuɗi kullum cigaba ne a wani harka to yanzu kamar misali a wudil kawai kungiyar da kake jagoranta waɗanda suka yadda da kungiya suka yi rajista za su kai mutum nawa ne kungiya mai mutum biyar bai muna da biyu kowace kungiya mutum hamsin biyu ne a ciki muna da kungiya hamsin da biyar ta fada ma in kuma haɗo har ta damana kungiya ɗari biyu talatin muke da ita. madala alhaji umar muhammad tsara a matsayinka na shugaban kungiya an san cewa su manoma sun dogara ne da damina da samun ruwa in manoma rani ne kamar da kuke manoma rani amma filaye an san cewa zamani ya ka ana buƙatar hukuma ta shiga cike gadangada domin tabbatar da cewa akwai madatsun ruwa akwai ruwa lokacin da ake buƙata akwai magudanar ruwa da ke sa a gonaki da sauransu a nan jihar Kano ana iya cewa madatsun ruwan da ake da su wato dam dam sun wadatar da ku ko akwai buƙatar ƙari daga bangaren hukuma to alhamdulillah idan ka kalli dama-daman da muke da su a jihar kano za ka iya cewa sun wadata a wata kuma kaulin za ka iya cewa ba su wadata ba babban abin da ake magana shine a nan wato kula da shi dam din kulawa da shi yadda zai ni'imtar da mutane domin ko ba komai da madaman da muke da su a jihar kano gaskiyar magana suna da yawan gaske idan aka kula da su kusan zan iya cewa za su amfanar kuma su ni'imtar da mafi yawan wuraren da ake noman rani kamar a yau idan na fahimci zancen ka wato a kula da su ya kasance idan akwai wani gyara a gyara idan akwai bukatar yashewa a yashi da makamantar su ya matsalar take a zaka fanta fahimci matsalar akwai matsala ne ko me kake fatan gani an eh kwarai da gaske wato akwai matsala da zaka samu waɗansu wuraren matsalar ta shafi hawa guda biyu wata matsala zaka samu cewa daga bangaren su hadiji jama'a ko kuma manyan wanda suke kula da madaman matsalar daga gare su ne akwai buƙatar su gyara wuraren ah, yadda ah, ruwa zai kai wa kowane manomi a ah, inda kuma wata matsala take wato daga bangaren mu manoma ne misali manomi har kullum abin da ake bukata wannan channel da aka yi ko kuma hanyar magudanar ruwa kai ma manomi ka rika ba da taka gudunmawar ka yanke ciyawa ka yashi inda ya cike daidai gona ka ni in yi wannan yayi wannan yayi wancan ma yi ta hakan aka sako mana ruwa da ya wadatar da wuraren mu ba tare da yana zubewa yana lalacewa ba abu na gaba kamar mu da muke noman rani ba duk anan da madamai da aka yi su akwai hanya kuma da muke samun ruwa akalla guda biyu ko uku misali muna da rafuka irin wanda suke wuce na haka wanda ruwa za ka ga yana fitowa ta yashi ya wuce za ka sa kananan koramu kenan kananan koramu za ka sa famfon ka tare inji ka ja ruwa ka kai gonarka sannan akwai kuma inda Allah ya wadata mu da ruwa rijiyoyin mura da muke irin kamar irin su bo tubewell za ka sa pipe biyu ko uku wato ma'ana sillan da yake jawo ruwa in ka sa hudu zuwa uku zuwa biyar zai jawo maka ruwa ka ni'imtar da gonakinka kaga a wani wurin abin da ake bukata shine ƙara injinan ban ruwa ga manoman rani wanda zai sa ni imtar da su wa'anda kuma suke amfani da channel to dama daban da muke da su shi ma muna ƙara kuka ga gwamnati tarayya da kuma ta jiha musamman hukumomin ƙasa ayyukan noma irin su nada su ma wuraren da su kula da su a ci gaba da gyara su domin ruwan ya wadatar da manoma yadda zai gamsar da kowa. To Alhaji Abdulmumin Wudil a matsayinka na wanda yake mataimakin shugaba ga shi Umar Tsara ya ambaci wato irin yadda ake da madatsun ruwa da kuma yadda kuke amfani da famfuna na ban ruwa an san cewa akwai batun tsadar mai da kuma su kamar me alaka me kuke fatan ganin an yi anan. Ka gane wai ya kashe ga zuciya ta ne. ma na da da muka je walaka ta nan saboda zaman da muka da kwamishina yanzu yanzu nan abin da muka mance ke yadda za a taimaka mana da da fetur a da ana jin ko rabi'u musa kwankwasa ne ko su su gandoja ne da gandoja ma a ciki suka yi mana shiri na yadda haka eh, jifa-jifa tanka-tanka za a ringa rarraba mana mu manoma da na mai na fetur kai an kai sunayen ma da za a ba ma lasin kan mai ko a nada ko a wani haka shiya-shiya mu je mu ringa sai to kuma ne yawa a wannan zamani shine kuma abubuwan shirin ya nan to a zuka ambaci iri eh. a gaba da iri wace rawa hukuma ke takawa ta jihar Kano wajen samun muku da iri ko kuma sayar muku da shi a sauƙi a gashi kuma ina gaya maka ma an kawo mana irin nan na na na, na alkama ka gane ko ga kuma irin shinkafa ga irin dawa ga irin masara ga irin albasa ma kowanne cikin sauki wannan kuma ma cikin bashi ma sai ka noma ka gane ko in ka noma wannan irin da irin tumatir yanzu nan magana da muka yi da kwamishina wai ya ka ji labari ne ko ka ji ka zo da yanzu muka yi kwamishina idan yi mana albishir to idan aka ce bashi za ga cewa mafi yawan lokuta ba su da ruwa ake wannan karan babu tu ruwa a ba ba ruwa yadda muka yanzu nan kike ga mana fa kwamishina yadda tsarin da yi mana kuma yadda za su taimaka mana fa ba ruwa ba wani abu kawai in kai watakila ma ka je ka ajiye a waya house wato wajen ajiya ko kuma ka zo a biya ka ka saya ko kuma a sayi kayan a baka lokacin da ya dan daga ya daraja. Bari kuma wajen shugaban kungiyar manoma fadama na karamar hukumar mulkin wudil Alhaji dan yaro kawo. Ah, wasu na ganin cewa babbar matsalar manomi a yau shine idan ya girbe amfanin gonarsa a samu mai saya da kima. ban sani ba ya kuke kallon wannan matsala ta noma din amma kasuwar sai mai sai ya ga dama ya yanka abin da ya ga dama alhamdulillah kusan yanzu muna kan doron wannan shawarwari kuma akwai alamun duk za a samu an an dauko hanyar gyara wannan matsalolin musamman saboda kungiyar mu ta yi karfi ta hada gwamnati kuma an nuna mata iya gaskiyar yadda abubuwa suke tafiya ko ba haka ba ah, in tafiya ta nisa ma za mu sake hira da kai ka je da abubuwa su kasance to madalla mun gode sosai alhaji umar muhammad tsara shugaban kungiyar manoma fatama na jihar kano da mataimakinka alhaji Abdulmuni adamu dil da kuma shugaban kungiyar manoma fadama na karamar hukumar mulkin Gudil alhaji dan yaro kawo mun gode sosai ko to alhamdulillah To domin jin ƙarin bayani a game da irin rawar da gwamnatin jihar ta Kano ke takawa dangane da bunƙasa aikin noma a jihar, na zanta da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, wato kwamishina aikin gona na jihar wanda ya min karin bayani a game da waɗannan shirye-shirye. Kwanakin baya mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da noman rani na alkama da na shinkafa a jihar Kebbi. wanda mu kuma a jihar kano bayan sati ko 'yan kwanaki da ƙaddamarwa mai girma gwamnan jihar kano ya zo tare da haɗin gwiwar minista a chief audu ogbe aka ƙaddamar da noman rani na alkama da na shinkafa wanda kuma an yi shi wato da bambanci da yadda aka saba na farko dai kira da mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya yi ga manoman alkama da su tashi da su da na shinkafa su dawo da noman alkama da shinkafa kamar yadda aka san shi a can baya wannan kuma an yi shi da haɗin gwiwa na ƙungiyoyin nan na manoman shinkafa da na manoman alkama wanda gwamnati ta zo da wani sabon shiri na taimakawa manoma ba wai kawai a samo wa da manoma magana taki a ce an samar da subsidy kawai ko kuma a sauki a kan taki ba a'a wannan shirin da gwamnati ta yi sai ta yi shiri na ba wato shi manomi gaba daya shirin gaba daya na bashi wato bashi amma bashin bashi ne na kayan noma da kuma yadda za a yi noma ma'ana tun kama daga kan iri har zuwa girbi gwamnati ta yi tsari tare da wato kungiyar manoma da kuma wasu kamfanoni wanda za su ba da taki za su ba da taki na ruwa wanda za su ba da magungunan feshi da kuma kamfani da zai zo yi amfani da taraktoci wanda za su zo su kuma su noma a cikin gonakin to wannan duk an yi shi a wato a kofar gonarka ba za a ba ɗauki kuɗi a ba manomi ba amma an ɗauki a girman gonarka irin da take nema takin da take nema maganin feshi da take nema da awanni na noma da za a yi da trakta da komai an rubuta an ka'idance. wato ana idan na fahimci ka kwamishina ita gwamnati st ta shiga gaba ta suke haɗin manoma da waɗannan kamfanin da ke waɗannan ayyuka wannan shine abin da gwamnati take yi ta haɗa su kuma ta tsaya musu saboda shi kamfani yana neman waye zai tsaya to bayan tsayawa ma gwamnati ta ɗauki tsuran kuɗi har naira miliyan ɗari wanda ta bayar na sayan iri wanda shi iri shine babban abu na farko wanda manomi yake nema kuma wanda irin nan tuni an rabawa manoma yanzu muna da manoma wanda muke tsammanin za su shiga wannan harkar sun kai dubu biyar. kamar an keɓe wani bangare na noma misali shinkafa kawai ko alkama su kaɗai za su ci wannan moriya ko ko komi kake noma kana cikin wannan tsari. to a yanzu wannan tsarin na shinkafa ne da alkama to na alkaman yanzu shine ake yi tunda yanzu ne lokacin shukar alkama in na shinkafa ya zo shi ma za a yi haka kuma ka san ana girbin shukafa ta damuna to gwamnati ta ware kuɗi naira biliyan guda wanda za a sai kayayyakin nan tun da dama shi manomi yawanci matsalarsa idan ya je ya noma ko da kuɗinsa ne ya noma idan ba samu mai saya ba kaga zai yi asara. Ɗazu ka ambaci mutum gata da gwamnati ke yi wa manoma ta haɗa su da kamfanonin ya masu aika za ka tarci irin waɗannan abubuwan ne da ke da tsada saboda ko a bashi ko a mai. Ba kai bayanin matsayin ko kuma kimar wannan aikin ba anya ba tsada. Wannan aikin an yi shi ne yanda kuɗin yanda manomi zai je kasuwa. ya samu wayannan abubuwan haka aka yi su kuma wasu ma har da sauki fiye da yadda ma za ka same su a waje. Me ya tsawon wannan aiki lokacin zai ɗauka ana yi karshen wannan shirin kafin a ce ya kawo karshe a matsayin ko gwaji ne ko me? Daga lokacin da aka yi shuka har lokacin girbi. Saboda ba za ka biya wannan kuɗi ba sai ka girbi kuma gwamnati ta na tanadar bayan wannan ta tanadar da shiri na wato wa abin da ka shuka daraja daga sayan inji wanda ake kiran shi value chain. injina wanda za su goge wanda za su tankaɗe abin da ka shuka ya zama na cewa yana da daraja kamar yadda yake a ko'ina a duniya. Ka ambaci manoma shinkafa, shin wai manya da ƙanana ke da damar cin moriyar wannan shirin ko kuwa an keɓe wasu manoman na shinkafa da aka zaɓa su suka cancanci haka? Daga wanda yake eka ɗaya har zuwa eka dubu zai ci gajiyar wannan al'amari. Saboda haka ƙungiya ce tana nan kuma ta ƙungiyar gwamnati ta bi saboda ƙungiya su ne manoma saboda haka mu kanmu yanzu abin da muke yi a ma'aikatar noma mu je mu tabbatar da shirin ya yi an yi shi yadda ya kamata tare da ma'aikatanmu akwai kwamituttuka da aka yi tun daga kan jiha har zuwa mazaɓa. to an noma an girbe ya za a yi da amfani gona ɗin mai gwamnati ke yi anan ne abin da nake gaya maka yanzu gwamnati har ta samar da bilan guda na siyan shinkafa kwanan nan za mu fara siyan shinkafa wanda gwamnati za ta siya da daraja sannan kuma za ta siyarwa da wato milas wanda suke su ne masu sarrafa shinkafar a manya-manyan kamfanunuka su siyar sannan ita kanta alkamar idan an yi ta an gama gwamnati za ta siya ta samar da akwai kamar kamfanunuka na yin fulawa akwai kamfani wanda ake kira dupul primer wanda alkamar da yake nema a kano ba za mu iya ma ba shi ba amma muna nan an sa hannu da shi a kan yarjejeniyar zai sai alkamar da muka noma a kan farashi in mun ba shi alkamar kamar yadda shi kuma ya neme ta shi yasa gwamnati ta bawa wato a wannan kungiya dama har suka sai aka ba su banki ta ba su kuɗi suka sai wannan inji naira miliyan goma sha takwas wanda yana nan yanzu an kafa shi kuma da zaran an fara girbi za a rinka goge ta za a rinka gyara ta yadda ya kamata ana sawa a buhu domin kamfaninnuka wanda za su zo su siya da daraja. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna kenan kwamishinan aikin gona a jihar Kano, Najeriya. A makon gobe idan Allah ya kai mu za mu tattauna ne da shugabannin kungiyar manoma alkama da kuma masu motocin noma na tarakta a jihar ta Kano yayin da kuma hukumomi a ma'aikatar aikin gona ta jihar za su yi mana ƙarin bayani a game da aiwatar da shirin bunƙasa noman tumatur da kamfanin dangote a jihar ta kano yanzu kan a madadin ilahirin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi musamman injiniyan mu na wannan lokaci hassan alasan suleja abdulkarim ibrahim shi ke cewa da ku a huda lafiya sai mako na gaba idan allah ya kai mu.